Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Kalangu, studio Kalangu. Tahia yanayin Niger. Sashen Hausa studio Kalangu ce magana yau Litinin 27 ga watan Afril 2020 karfe 5 da minti 30 ga kanun labarin. kai ga cutar coronavirus dangance da la'akari na sakacin da al'umma yamme ke yi game da matakan rigakafin mai anguwar ruth filange zai ɗuma a kai azumin ramadana na shekara 1441 zuwa hijira ranar juma'a da ta shuɗe ya soma albarkar da ke ga kwanaki goma na farko shek ban sala zai ba da bayani a kai a shafin rahoton musamman na kowace ranar litinin akan al'amuran shari'a za ku ji juju goje maimuna gazibo akan ba da kaya ga mutum da ke cikin gidan kaso. sauraro gunguma maɗantani ke gabatar muku labarin maraicen yau ga kuma yanda suka kasance. Bari mu soma da yanayin coronavirus a ƙasar Nijar. A rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya ta ƙasar Nijar, sabbin halayen kamuwa da coronavirus goma sha biyu aka samu, mutum tara a nan yame da mutum uku a zandar sakamakon sanarwar jiya kenan. A jimilce halayen kamuwa da cuta 696 aka samu mutum 29 suka rasu wasu 317 na cikin jinya kuma mutum 350 sun samu waraka a bayanin rawaitar ta sanarwar da hukumar kiwon lafiya ta gabatar. A ƙasar Nijar mutum 696 suka ballu da cutar coronavirus a rawaitar sanarwar harabar ministan kiwon lafiya ta ranar jiya. Duk da wannan adadin ana gano wani sakaki ga matakan farko na kariya a nan yame. a cewar mai anguwar rutu filange ta ɗaya matsalolin na nan wajen sallolin jam'i da sanya takunkumi ga kalamun da ismail halidu ya yi Lokacin da annobar cutar ta bayyana euh, da kaina na shiga wayar ma da al'ummar unguwar kai na kuma nuna musu cewar abu na farko dai shine ku yarda da cewar wannan ciwon akwai shi na biyu kuma ku kiyaye ka'idodin da gwamnati da ma'aikatar kiwon lahiya suka gindanya wanda suka kumshi hanyoyi na rigakahi. wasu sun kiyaye wasu kuma da ba su yarda da cutar ba sai a hankali inda abun ke bada wahala shine wajen sallah wasu sun ce sai sun tahi sallah masallaci har ila yau a bangaren saka takunkumin sai ka iske taron jama'a mafi yawan su ba sa takunkumin ba don la grande partie ne porte pas de bavette. Fasarar Hawa Usman Bakin aure da aka killace a hilin kwallon kafa na agadar zuwa kaɗan za su karɓi takardun shaidar sun kammala zaman killacewar ganin wato ba sa ɗauke da haɗari ko ɗaya zuwa ga al'umma bamban da jita-jitar da ake yadawa kan yanar gizon sada zumunci haka gwamnan jihar ya bayyana a jiya a yayin wani wato ba da labari da ya gudanar ranar Juma'a da ta shuɗe. Ga fasar kalamun gwamna Sadu Saloke gwamnan jihar Agadez. An wa mutanen takardar shaidar bayan killacewa da ke tabbatar da cewa babu mai dauke da alamar cutar corona domin mutanen su ci gaba da tafiyar su ba tare da wata matsala ba. Mun je wasu labarai da ake ta yadawa bisa kafafen sadarwa na zamani da ba su da wata alaka da gaskiyar lamari. Mutanen ba su taba kasancewa hadari ga jihar ta Agadez ba. Mun kula da fiye da mutane dubu da dari tara da aka killace. Har wa yau akwai mutane mutanen da ake ci gaba da killacewa saboda da zarar mutum ya zo daga inda akwai cutar corona to kai tsaye muke killace shi. Ranar Juma'a 24 ga watan Afril ranar da ta shuɗe kenan musulmin ƙasar Nijar suka soma azumin Ramadan na shekara 1441 ga hijirar manzon Allah annabiyu sallallahu alaihi wasallam a cewar wato shakka Ben Saladai kwanaki goma na farkon Ramadan ana son musulmi ya yawaita wato ababuwan alheri da sadaka da kuma neman yafuwa ga Ubangijinsa ga fasar bayanin da wato yawa Michel Deji. et la Goma na farko na azumin Ramadana rahama ce ga musulmi. Allah subhanahu wataala ta bakin ma'aikin shi sallallahu alaihi wasallama ya ce lokaci ne wanda ya kamata mutum ya tsaya tsayin daka ya yi aikin alheri saboda Allah. A jimirce tsawon wannan watan kofofin aljanna ga baki ɗaya a buɗe suke kenan dama ce a gare mu ta mu samu wannan garabasar yayin da kofofin jahannama duka suke kulle. Shedannu an kife su dama ce ta zo muna a wannan goma na farkon wata mai rahama. Na za mu maimaita ayyuka na gari mu roki Allah subhanahu wataala ya sa mu samu garabasar wannan watan mu ayyuka na alheri Allah ya kankare mana zunubanmu mu samu takardar mu a hannun dama mu shiga aljanna Allah ci da mu kullum musulmin Niger da na duniya gabaki daya miliyan hudu na sefa gudunmuwar al'ummar gundumar birnin kwani kenan wato cikin jihar tawa zuwa ga malumai da kuma jami'an tsaro domin fuskantar matsalar rashin kwanciyar hankali a cikin shimfiɗar kwamin ɗin wakilinmu asuman musa ya aiko muna bayanin shugaban gundumar birnin kwanni abba lele inda ya ce lalle wannan tunani da aka yi ya yi mahimmanci saboda dai an tara kuɗi kamar wajen miliyan uku ko za a ce ma miliyan hudu ko to lalle wannan abu shine sanin ciwon kai da sanin kare al'ummar da kake shugabanta tunda Allah ya ba mu kiwo na jama'a to ya kamata duk abin da zai shafi wannan jama'a ya zamanto kai magabaci kana gaba in na daɗi ne in na wuya ne haka Allah ya ɗora mana dangance da wannan sai ni godiya da wannan nazari da aka yi da wannan niyya da aka yi kuma ga malamai suna nan ga jama'an tsare suna nan wannan kuɗi mun sa a hannunsu A cikin sanarwarsa ta ranar Alhamis da ta shuɗe hukumar koli ta Majalisar Ɗinkin Duniya ga batun 'yan gudun hijira ta yi Allah wadai da yanayin rayuwar da ɗan Adam ke ciki, wato wanda ta ma tamkar wani yanayi mai ban tsoro a shimfiɗar yankin Sahel da kogin tafkin Chadi da dukkan su suke fuskantar wato faɗa da makamai da kuma musgunawa tun tsawon 'yan shekaru ke ga mutum miliyan uku da ɗigo takwas suka yi gushi daga yankunan su biyu wato kuma wasu dubun ɗari biyu da saba'in suka nemi mafuka ƙasashe makwabta a shekarar bana a yankin kogin chadi kusan mutum dubu hamsin cikinsu dubaban mata da yara da tsohi suka bar mazamninsu a yankin sahel kuma kusan mutum dubu shida suka gudu daga ƙasar nijar zuwa ƙasar mali kuma akalla 'yan asalin kasar mali dubu goma a latilas suka shige can cikin kasar tasu a fadar scr rigakai ga batun coronavirus ya waje ba a kasar niger ba za a gudanar da sabgogin sallar ma'aikata ba da kungiyoyin kwadago ke shiryawa albarkacin ranar ɗaya ga watan mayu mai zuwa ko kaka haɗakar kungiyar ma'aikatan niger cdtn za ta sallace ranar idrisa jibrila babban sakatarin cdtn ya bai Asmana shi na amsa ta wayar talfo kamar haka. A bangaren kungiyar tamu babu wani biki da za mu yi illa fitar da jaridar mu mai suna muryar ma'aikata. Ba za mu yi jerin gwano ba kamar yadda muka saba albarkacin bikin sallar ma'aikata ta ɗaya ga watan Mayu na shekara ta da ishirin saboda ka'idodin da hukumomi suka gindanya kan rigakafin cututtuka. A game da batun ba da takardar bukatun ma'aikata ko na jimlar ƙungiyoyin kwarugun ma'aikatan guda biyar ne ko kuma kuma na kowace kungiyar kwadago ce daban gabaki daya za mu mika su ta hanyar bariki kamar yadda yarjejeniyar da muka yi da gwamnati ta bayyana manyan kungiyoyin kwadago na ma'aikata guda biyar su ne za su tattaunawa da gwamnati haka zalika su ne za su gabatar da korafe-korafen na ma'aikata A wagga ranar 27 ga watan Afril kasar Togo ke sallace shekara 60 da samun 'yancin kanta. a dalilin coronavirus ba wata sabgar nasha'i da 'yan asalin kasar togo da ke zaune kasar niger za su tanada a bana amma albarkacin ranar shugaban al'ummar ta togo a nan yamme ya jaddada kyakkyawar zamantakewa da ke tsakanin su da al'ummar niger ga fasar kalamun kwambati sinyebe christian 'Yan Togo suna da kyakkyawar cuɗaya a Nijar. Tsakanin Nijar da Togo tsohon tarihi ne, abin da ya sanya ba ko ofishin jakadanci na Togo a nan Nijar. Saboda 'yan Togo a Nijar kamar 'yan ƙasa ne, su kuma 'yan Nijar a can Togo kamar 'yan ƙasa ne. A wannan fanni ba mu da matsala. Yanzu ƙalubalen da muke fuskanta kamar yadda na bayyana muku babu bambanci tsakanin ɗan Togo da ɗan Nijar. Suna iya yawatawa ko ina a cikin ƙasar Nijar ba damuwa. Akwai jama'a da ba su da takardu. Tare da tsari na zamani ya kamata jama'a su yi takardu. Ina ganin wannan ne babban ƙalubale shine zai sanya 'yan Togo su samu katin zama ƙasa da kuma wasu takardu na ƙasa. Ina kwana Alhaji na lura kana cikin fara. Barka Malam Musiyo, kana lafiya? Ni dai gaskiya na sayi buhu biyar na albasa, buhu biyu na lemun tsami, buhu biyu na tafarnuwa da kuma fiye da buhu biyar na aduwa. To alaji ina dalilin sayan dukkan wa'an kayayyaki. To menene baka ce min dai baka da labarin abin da ke faruwa. abokina kana nufin baka da labarin cutar coronavirus ta shigo gari? Ban ga alakar ba. Haba kai ma, ai waɗannan su ne maganin wannan cuta. Haba alaji, ina ka samu wanga labarin. To, to, me kake nufi? alaji sauraron ni sosai wa'anga kayan basa warkar da wannan cutar da gaske to kana nufin na ɓata kuɗi na a banza haka ni ban waɗi haka ba amma akwai hanyoyi na rigakafi to ga mini menene waɗannan matakai alaji dauda masanan kiwon lafiya sun ba da shawarin a wanke hannuwa da ruwa da sabulu kai a kai ko kuma a sanya sinadarin kashe kwayoyi idan za a tari ko a tashewa a yi su cikin kusurwar damtse sannan a wanke hannuwa da ruwa da sabulu ka sanya mita ɗaya tsakaninka da sauran mutane a kaucewa taɓa idanu hanci da baki a kaucewa ma'amala da dabbobi masu rai idan da hali ma a wanke hannuwa bayan an taɓa dabba a dafa abinci ya na sosai kamun a ce shi a wanke wurare da ake rayuwa da kayan dafuwa bayan an ƙare Wannan saƙo ne daga Studio Kalangu tare da ban hannun ma'aikatar ministan kiwon lafiya. To madala yanzu kuma sai rahoton na musamman. Ayar doka mai lamba dubu mai lamba ɗari biyu da bakwai ta kundin tsarin shari'a na ƙasar Nijar ta bayyana cewa duk mutumin da ya nemi shigar da kuɗi ko kuma kaya ko kuma abubuwa da wanda ba su da kyau a gidan kaso ta hanyar wani wanda ke kami gidan kaso ko wanda aka tuhuma to zai fuskantar wato kaso na wata uku zuwa shekara guda. Juju Goje Maimuna Gazibo dauke da ƙarin bayani. duka mutumin da ya yi ƙoƙarin baiwa ɗan kaso wani abu ko duka wani ɗan gidan kaso da ya yi ƙoƙarin shiga ko fita da wani abu a gidan kason ba tare da izinin shugaba mai kula da tsaron gidan kason ba to akwai hukunci kamar yadda doka ta yi tanadi ƙarin bayani tare da juju goje maimuna gazibo La remise d'objets aux détenus. Ba dan kaso wani abu saba ma doka ne kamar yadda daftarin doka mai lamba 107 ya bayyana. Ganin cewa kuna da dan uwa ko kuma kane a gidan kaso sai ku bashi kuɗi ko wani makami ko barasa ta bayan fage to kun taka doka kuma za ku je gidan yari idan aka kama ku. Haka zalika duk dan kason da zai fitar da wasu abubuwa daga gidan kaso ta barauniyar hanya ku kuma kuka kama mishi ganin cewa kuna kai mishi ziyara a gidan kaso to idan aka gano ku babban alkali zai hukunta ku idan kuna da dan uwa a gidan kaso duk abin da za ku bashi ya kamata ya biyo ta hannun mai gadin gidan kaso bai kamata ba ku ɗauki makudan kuɗaɗe ku ba ɗan kaso ba tare da sanin mai gadin gidan kasan ba a ka'idance idan za ku ba da wasu kaya ya kamata a duba a ga me ke cikin wannan kayan saboda lahiyar wanda kuka kawo ma da ma sauran 'yan kasan gabaki ɗaya misali doka ta hana a shigo da makami a cikin gidan kaso ko kuma ku kawo ma ɗan kasan salula wannan ya saba ma doka ofishin da ke kula da gidajen yari shi kaɗai ke da ikon ba da damar a shigo da wasu abubuwa a gidan kaso idan aka kama ku da kayan ba tare da sanin ofishin ba to ana iya kai ku gidan yari a yayin da wani dan kaso ko mai tsaron gidan kason suka ga wani yana son ya miƙawa dan gidan kason wani abu ya ya kamata su yi. Mai gadin gidan kason shi ya kamata ya shaida ma ma'aikatar babban alkali saboda gidajen kaso na ƙarƙashin ofishin ma'aikatar ta shari'a ne. Idan kun ga abun da bai kamata ba ko da ku ɗan kaso ne saboda lahiyar ku ku shaida ma shugabanni. Wane hukunci ne aka yi tanadi? Idan aka kama ku da laihin ba ɗan kaso salula ko wani makami ko kuma kwaya, to za ku yi zaman kurkuku na watanni uku zuwa shekara ɗaya tare da biyan diya daga jika goma zuwa jika ɗari ga gwamnati. Kun ga wannan ya jayo muku za ku kasance tamkar ɗan kasan da ne ya taimaka ma. tuma da duka duka abin da ya sauka kenan a madadin duk wanda suka kama su ni na dan badan da arlit malamin mungun ke muku salama a cigaba da sauraron shirye-shiryen studio karangu mu futa lafiya.